musamman kusan abin da ya faru a karamar hukuma ta kai yadda muka so ɗan wannan karamar hukuma ya zama sanata ya ce baya so muka ce ya zama dafiti gwamna ya ce baya so muka ce to me kake nema wai shi da ko gwamna ko ba komai to ban gaya masa ba dai na ce to ai mayan gwamna ba a samun gwamna ina san wannan tun mutumin da ya tsaya ya ce shi ba gwamna ba ba zai komai ba to Allah abin da na Allah ne ko to mu dai misalan baya ba mu ga sun yi kyau ba ba a yin haka kuma duk abin da za ka yi ka tsaya a cikin jama'iyya mai kwari mai daraja mai mutane in ka shiga jama'iyya a cikin sababbin jama'iyyun nan ko ƙananan jama'iyyu saboda Allah a Kano ka ce ka kada kwankwasiya da ragowar PDP da muka haɗu da su kai ka ci zaɓe ai wannan makullin zai iya cin zaɓe amma lokacin da Aminu Kano yake da rai kuma mu mu ne muka gaji Aminu Kano duk wani wanda zai zo yi magana Aminu Kano a jihar Kano hira da halayyar da tsarin da jajircewar da duk wani abin da za ka yi tunani zai wahala wani ya fito yau a wata jama'iyya ya zo ya ce a'a ya zo kusa da tsarin da muke da shi na Aminu Kano a wannan jiha. Yau akalla ba a kasara ba shekara ishirin ɗin nan da muke tafiya mun nuna cewar mu ne malam Aminu Kano na wannan zamani. Mutane iri-iri ne wani na nan aiki yake da yan duba sai dan duba ya shafa kan ƙasa ya baje ta ya dangwala da karamin dan yatsa ya sa babban dan yatsa i kuri ya kwana sai ce wa ya gansu, gwamna ba haka ake ba wani dan boka ne sai ya je ya shiga wani akurki sai ya maƙe murya sai ya rinka gaya maka ya faɗan sunanka ya ji wai daga daga sabata kaza ake faɗan sunanka kai da za ka zama gwamna wani yana ya ci goro sai ta tofi a cikin ruwa a sahani ko a kwano sai ce leƙa ka gani in ka leƙa ba za ka gano kanka a ciki ba dama ba kai ne ka leƙa sai ce kai ne akan kujerar gwamna ka zama gwamna irin wannan abubuwa tuni ya kamata mutane su gane akwai yan damfara wanda za su zo su yi maka wani surkulle su yi kwanance kwanance sai ka ga da gaske suke irin wannan abubuwa ba su ga alheri kuma yan uwan muna ta gaya musu ku daina shiga irin waɗannan abubuwa